su tarbiyyanta sa yake kan tsari sawa'un ɗi namiji ne ko ɗaliba mace ce so ake tasirin ɗabi'unka da halayyarka a gansu a tattare da ɗalibanka ubangiji ta Allah ya yi mana gamdakatar zuwa ga abin da ke shine daidai wannan kuma wata doguwar takarda ce wata bewar Allah ta rubuto ta kawo karan um, abin da ya faru tsakaninta da wani dan mijinta wanda ba ita ce ta haife shi ba da alama yakan yakan bata mata suna ta waɗansu hanyoyi da basu dace ba wannan magana ban tsammanin bata dace mu karanta ta haka ba sai dai idan Allah ya sa kin ji kina da daman ki same ni don in baki shawarwarin da suka dace matsalar taki ina jin ba za ta warware ba ta hanyar karanta takardar a nan wannan kuma roƙo yake da jan hankali cewa ya kamata kwamitin shari'a na jihar borno su yi abin da ya dace wajen tuntuɓar gwamnati yaushe za a aiwatar da shari'a musulunci a jihar Borno yace domin abin ta ce da bakin ciki a nan unguwar Madaganari da ke nan kusa da wannan masallaci za ka samu cewa ana sayar da giya har ma a gidajen da ba su da lasisi ana sayar da giya kuma kamar ba komai aka yi kamar ba a yi laifin komai ba ina jin wannan takarda zan mayar da ita zuwa ga your excellency <laughs> ko ba haka ba eh, muna ba da shawara dukkan kwarai ga gwamnatin jihar Borno ya kamata a yi kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a aikace sannan muna jan hankalin su ma kansu yan kwamitin shari'a din zaratan malamai da suke ciki da su da su da matasansu su yi kokarin tsarawa gwamnati shawarwari na gari da matakai yadda ya kamata a aiwatar da shari'a din daki-daki ta hanyoyin da suka dace ko mu sani cewa aiwatar da shari'ar musulunci din nan fa wajibi ne da Allah madaukakin sarki ya rataya akan dukkan wanda yake gudanar da mulki ba yau magana ce ta an bashi zabi na in wajabta masa kuma na faɗa a cikin karatu a bara idan ba a manta ba na ce a ƙasa irin Najeriya aiwatar da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari wani abu ne da zai yi wahala kwarai da gaske zai yi wahala a kowace jiha hatta jihar zamfara ka ce an aiwatar da shari'a ɗari bisa ɗari ko kano ko wata jiha zai wahala domin idan ka lura da yadda tsari yake tsari na federalism wato jihohi suna da dan wani cin gashin kai ne a waɗansu ɓangarori amma akwai waɗansu ɓangarori na gudanar da mulki wanda dole dokokin gwamnatin tarayya ne za su yi sufasidin akan na state ba yadda za a yi jiha ta yi dole ta bi ka'idar gwamnatin tarayya jiha ba ta da sojojinta ba ta da yan sandanta za ka zo aiwatar da shari'a musulunci kana gwamna musulmi a turo ma kwamishinan yan sanda wanda ba musulmi ba a turo ma darakta ss wanda ba musulmi ba brigade commander wanda ba musulmi ba waye controller na custom ko na immigration duk waɗanda ba musulmi ba kana da buƙatar dukkan waɗannan wajen aiwatar da abin da ake kira tsarin musulunci a cikin gwamnati to su ko ba musulmi ba kuma an ba su yancin su yi addinin su kaga da wuya su zo su kare naka da haka a nan gurin sai su fi baiwa dokokin ƙasa muhimmanci sama da dokar Allah kuma hasilan ma waɗansu daga cikinsu za su yi ƙoƙari ne wajen daƙile cin nasarar shari'a musulunci din to amma abin da muke cewa shine idan har wani gwamna daga cikin gwamnoni ya samu damar aiwatar da kashi hamsin cikin ɗari na shari'ar musulunci a jiharsa hamsin ya kasa to wannan hamsin ɗin da yake da damar ya aiwatar bai aiwatar ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama waccan hamsin da ya kasa Allah ba zai tambaye shi ba saboda ka'idar la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idan wani gwamna ya zanto cewa yana da damar aiwatar da kashi talatin ne na shari'ar musulunci saba'in ta fi karfin shi ba zai iya ba to wannan talatin din idan ya yi ashirin bai cika goma ba sai an tambaye shi don mai bai goma nan ba a ranar tashin kiyama amma ba za a tambaye shi ragowar saba'in din batun da ta fi na'am idan zai iya yin ashirin da biyar sai ya aiwatar da ashirin ya kyale biyar bai ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama to wannan shine abin da ya kamata gwamnonin mu su fahimta cewa akwai bambanci kwarai da gaske jiha irin ta Borno da jiha irin ta Kano Kano ba ta da matsala da waɗansu samuwar Kirista masu yawa da percentage ɗinsu kasan su cikin ɗari ya kai su dakile shari'a makamancin wanda ake da shi a Borno amma kuma duk da haka na Borno kuma ai bai kai na Kaduna yawa ba ina fata an fahimta na barna kuma haka bai kai na wato ainihin ka iya cewa jihar Neja yawa ba fasanti cikin waɗanda ba musulmi ba a jihar Borno bai kai na jihar Neja yawa ba ina fata an fahimta to waɗannan abubuwa su ne gwamnoni ya kamata su lura da su wato ba wai muna neman su su yi abin da ya fi ƙarfin su bane ba a'a muna ba su shawara da jan hankalin su su yi abin da bai fi ƙarfin su ba wannan shine abin da yake wajibi a kansu sannan akwai waɗanda za su yi ta rubuce-rubuce da sunan musulunci suna cewa ai yanzu ba lokacin aiwatar da shari'a bane ba kasa tana cikin talauci dan me za a shari'a sai an koshi sai an yi menene to yanzu da aka ƙi yin shari'a din wani aiki ake na raya kasa a cikin jihohinmu na a zo a gani to ba aikin raya kasa din sannan kuma ba a shari'a su kuma waɗancan masu rubuce-rubuce cikin jaridu ta suke a lokacin umar ɗan khattab da aka yi yunwa an daina yanke hannun ɓarawo to sai sai Umar kuma ya kyale barayi suna suna ta yin sata ko kuma ya kyale mutane cikin yunwar ko ya dauki mataki to a yanzu da ake fashi da makami wani mataki gwamnati ta dauka suwa suka fi kowa talauci a kasar nan dan sanda wa ya fi kowa ta gayyara jami'an tsaro dukkan wani mai dabara a cikin ta gayyara yake sai wanda yake waɗansu sana'o'i nashi a gefe ɗaya na daban shine kawai zaka samu yana cikin wani hali ko kuma a'a wanda ya mayar da rashawa hanyar cin abinci dama ba ma ya tunanin albashinsa irin yadda yake tunanin me zai samu to ya za a yi kasa zauna lafiya haka sai a ɗauke ka daga nan gurin jihar Borno sai a tura ka Sokoto an yi maka transfer kana da mace kana da ya'ya biyar ko ya'ya shida ko bakwai ka je can gurin babu gidan da zaka zauna da iyalinka ka bar sa nan gurin kuma wanda aka kawo yana son ka tashi ka bar masa gidan da kake can baka samu sabon gida ba ka tura matarka ina wannan shi kawo cin hanci shi kawo corruption a wannan kasa to amma duk wannan masu rubuce rubucen ba sa magana akan irin wannan sai da an yi magana sai da sai a ah, shari'a ai shari'a tashin hankali ce ai shari'a mai ne wannan gaskiya wato cutar addinin musulunci cike ta inda ba su sani ba kuma a cikin maganganun su akwai jahilci mai yawan gaske domin waye ya ce wai sai an koshi za a yi shari'a ga hadisi na cikin sahih bukhari ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ba mu fara koshi ba sai lokacin da aka bude khaibar an yakin khaibar ne kuma a shekara ta bakwai bayan hijira shekara goma sha uku a makka da shekara bakwai tur a madina duk ana aiwatar da shari'a amma ana cikin yunwa da fatara da talauci ba a ce ba a to a dakatar da aiki da shari'a har sai an koshi sannan ka faɗa min wani wata al'umma da aka taɓa yi a duniya ko ta musulmai ko ta kafirai duk wadatar ta wadda mawadatan cikinta suka tsara talakawan cikinta yawa masu jin daɗin cikinta suka tsara masu shan wahalar ta yawa a kowace ƙasa a duniya har america har japan har faransa har ingila har hungariya har dukkan wata ƙasa ta duniya duk inda ake a duniya hikimar allah ta zartar da talakawa suka fi yawa sama da masu wadata masu shan wahala suka fi yawa sama da masu jin daɗi sai dai kawai ka samu tsarin gudanar da mulkin ƙasa ya kasance akwai tallafi da talaka yake samu wanda shi yake lallashinsa akwai wani tsaro da talaka yake samu wanda shi yake lallashin sa akwai wani tsari na koyawa talaka sana'a yadda zai dalili ta kansa amma ba wai a ce ya fita daga cikin kangin talauci ba da haka masu cewa wai sanar da aka yi wadata za a yi shari'a waɗannan ba su san ma meye ma shari'a ba kuma hasalan ba ba su san ma rayuwa ba ma gaba ɗayanta ko ta addini ko ma rayuwar ta yau da gobe amma abin takaici su ne za su rinka magana a madadin musulunci suna magana a madadin al'ummar musulmi da cewa su musulmi ne to ya kamata duk waɗannan ababai ne da ya kamata a lura su kuma dai abin da muke cewa ne. wajibin gwamnatocin mu a lokacin da muka ce ayi shari'a ba ma nufin cewa a bar ayyukan raya kasa ayyukan raya kasa suna cikin shari'a a gyara tituna din um, a gyara tsaro a samar da ruwan sha a gyara makarantu a koyar da matasa sana'a da aikin yi sannan kuma a tsayar da shari'ar Allah yanzu idan kawai gwamnati ta zo ta ce ta yi dokar kar a shagiya wannan ya ci karo da constitution kar ma ta sa mata suna musulunci kawai gwamnati ta hana shan giya a jihar ta sai me ta hana karuwanci a jihar ta sai me matar shugaban kasa ma ta yi kamfen na hana trafficking din mata kasashen waje da aka su karuwanci to dan me ba za a hana ba kuma a jihohi sai me kaga duk wannan ba mu da uzuri a wajen Allah ranar tashin kiyama tsakani da Allah ba mu da uzuri a wajen Allah a ranar jihohi goma zuwa sha ɗaya suka shelanta aiwatar da shari'ar musulunci to amma matakin su daban-daban waɗansu kaza waɗansu kaza waɗansu kaza waɗansu kuma dama suna ne kadai amma dai babu ita a zahiri yadda za a gani sannan kuma da suka ki da da'awar ayyukan raya ƙasa din jihohin da suke ayyukan raya ƙasa din su nawa ne su ma ababen kidayawa ne ba su da yawa to anan gurin da ya kamata masu mulkin mu su sani cewa za su zama ababen tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama kan abin da suka samu ikon yin sa amma ba su yi ba saboda tsoro ko saboda wani abu na daban abin da ba ku da iko Allah ba zai tambaye ku ba akwai bambanci tsakanin waccan jiha da waccan jiha kowace jiha tana da matsalolin irin nata tana da kuma kaso na waɗanda ba musulmi ba irin nata wanda suke da ƙarfi ko suke tsakatsakiya ko suke da rauni babu yanda za a kace da zamfara da kaduna daidai wa daidai babu yanda za a kace da kano da borno daidai wa daidai babu yanda za a yi kace da yobe wato ainihin da jihar bauchi daidai wa daidai ina fata an fahimta kowace jiha za ka samu a kona wannan duk ba zai mantar da mu ba yunkurin da waɗansu gwamnonin suka yi a jihar zamfara an yi kokarin aiwatar da shari'ar musulunci a matakai daban-daban ba wai ɗari bisa ɗari muke da'awar an yi ba amma dai an yi kokarin aiwatar da waɗansu al'amurra wanda ya kamata a ce ana haɓaka su lokaci bayan lokaci a jihar kano an kwatanta wannan a jihar bauchi kwana kwanan aka ce gwamnati da kansa ya je tsaya da katafila aka rinka rushe gidajen giya kaga duk waɗannan waɗansu ababai ne na a zo a gani dab da azumin nan ba wai lokaci mai tsawo ba haka waɗansu jihohi da za ka samu a kowannan kokarin da kwaza to waɗannan ba za mu manta da irin wannan ba dai idan mun yi haka mun yi butulci amma fatan mu gwamnonin su ƙara himma su ƙara kwazo su zage dantse wato sama da wanda suke da shi a halin yanzu sannan a jihohi da dama akwai ayyukan ci gaba da waɗansu gwamnonin su kai eh, abin a nuna da ɗan yatsa ko harkar noma ko irin wannan magana ko bati alleviation wajen kokarin samar da sana'a da aikin yi ga eh, matasa da sauransu ko gyaran hanyoyi waɗansu jihohin sun yi nisa akan wannan amma mun riga mun san kuma akwai waɗansu jihohin fa har yanzu fa zero ne in ma akwai abin da yake ƙasa da zero to kasa da zero kuma mala'iku suna gani suna rikodin ubangiji ta'ala na gani kuma lallai lallai za a yi wa mutum hisabi a kai ranar tashi giya